Bismillah Rahmanir Rahim. abun cikin kwai kashi na ashirin. Ami ta ce Allah Ubangiji ya raya mana ita amma ni dai har zuciyata ban ji daɗi ba zuciyata ba ta min daɗi ba wallahi shahid ba kai kaɗai kai rashin karar ba har da ni. Ni kaɗai na san irin tawar da take yi min Allah ya tashi kafaɗar baban yaran nan. Eh, baban yaran nan nata dukan su suka amsa da amin. Hadiya kaka ta ce karar dan Allah ki fita a ɗakin nan ina cewa ke ci kika tayar masa da ciwon nan ko tsabar rashin tausayi da kuma imani haka kika rufe idan kika ce kin tsane sa amma shine yanzu zaki wani dawo na ki wani zo ki damu mutane maza ki tashi ki fice can ba ma neman ki so sai na fashe da kuka har da majina na ce haƙiƙa hajiya kaka ban yi wa kaina adalci ba na cuci kaina da dan uwana yaya bilal tsana da na nuna masa tsana har haka ko da me yayi min bai cancanci in yi maka haka ba dan Allah ina neman yafiyar ku ku yafe mini na faɗi hakan ina kuka sosai likita yana shigowa ya bada umarnin kowa ya fita zai duba yaya bilal haka aka yi kowa ya fita sai ni kadai Alhaji kaka ta fita sai kuma ta dawo ta ce ke uwar yan marasa jin magana ko ma kika yi kika zauna kamar mijinki dan Hajiya kaka ta fita hakan tunanin ta gaba na yana faduwa tunowa da shahid na san yanzu duk wannan abin da nayi ya san komai na tashi na fita ina kallon yayi Bilal ina fitowa na fara bin bango ina tafiya ina ci da lebe na duk jiki na yi mugun yin tsami ga haihuwar da nayi wacce ta bani wahala sosai da sauri shahid ya taso ganin ina shirin faduwa ko me tana sai sauri ya juya da baya zuciyarsa san babu daɗi ko kaɗan abin da ya ƙara bani mamaki bai wuce yadda duk sanda shaidu ya kalle ni sai in ga yana hawaye ba abin fa ya taru yayi min yawa na rasa inda zan saka kaina in ji daɗi gashi kowa na gidanmu bai sakar min fuska ba tunda na fara wani irin ciwon kai mai tsanani sai kairat karama ta fara shiga wani irin hali dan ko wajen shayarwa an tauye yarinyar da yake babanta na da kuɗi tuni ya samo mata eh, tuni ya samo mata ingantacciyar madara wacce ake bata tana sha ta yi mulmul abin tugunin sha'awa an sallame ni yanzu amma abun mamaki shahid gidanmu ya kai ni sai duk kai na ya daure mutumin da yake cewa mutukar na sauka lafiya babu inda zai je yana kusa da ni kullum yana zuwa ya ganni kuma ko da yaushe da mahaifiyarsa suke zuwa Sosai yake so suka kawo kayan barka na gani na faɗa tare da turon kuɗi mai uban yawa wai a saiwa yarinya hakika baban mu ya turo ya turo wa kuɗin dan haka aka yi siyayyar komai yadda ya kamata a yanzu bai faɗa wa cewa ya sake ta ba har ya bari sai ta yi tsarki tukunna bai fasa kira na a waya ba kullum zai kira sau uku har sau hudu ma yana tambaya ta lafiya ta ni na rasa gane kan shahid dan haka na saka a zuciyata inda ya zo zan tambaye shi dan in ji ba a san abin da ya faru bayan kwana arba'in bayan kwana arba'in yau ne na cika kwana arba'in cas da haihuwata bayan dai jikina eh, bayan haka dai jikina yayi sauki dan ina samun kulawa daga wajen mahaifiyata kuma yanzu yan gidan mu sun rage haɗe mun fuska har da hajiya ma. kullum da kanta take yi min girki mai rai da lafiya tana kawo min dan sun tausaya min sosai da halar rashin lafiyar da na shiga ya yi da shi ma yanzu ya samu sauki da taimakon Allah da taimakon shaidan da kansa ya ringa ya ringa taimaka masa har ya samu jikin sa ya sauki sosai sai dai fa yayi blood din da na sani a da can baya to yanzu ba shi bane ba dan ko da muka je duba su ko kallo na bai ba balle in saka rai zai ko kalle ni abin ya dame ni sosai da sosai har gida shahid ya zo ya samu iyaye na su duka ya faɗa masa abin da yayi sosai suka yi mamakin abin da ya faru shahid ya ƙara shahid ya ƙara da faɗin ku yi haƙuri na san za ku ga laifi na amma akwai hikima a cikin abin da na yi ban saki karar dan bana son ta ko kaunar ta ba a'a sai dan tsantsar kaunar da nake mata ita ce ta kawo hakan na san Bilal yana kauran Kairat fiye da yadda nake ƙaunar ta akan Kairat Bilal ya shiga wannan yanayin da yake ciki to ni zan zama sanadiyar rabuwar ta har abada ba ga dan ta nan Irfan yanzu ko zuwa wajen ta bayyi akan mahaifinsa to yaya kuke gani idan wannan yaron ya taso da wannan abin a ransa dan haka ni na hakura na bar wa Bilal Kairat din shi ya faɗi hakan yana kuka mai sosa zuciya so sai yayana suka fuskanci Sahid sai dai duk da haka basu ji daɗin sakin ba dan shi aure sunna ne kuma ba a wasa da shi amma sai suka yi masa fatan alkhairi da samun mata ta gari babban kamfani Shahid ya buɗe mini wanda amma ta zo har gida ta shaida mini nayi murna sosai dan gaskiya babu ƙarya na tara abubuwa sosai a gidan Shahid gulagulai duk ina da su ga filaye na masu yawa dan mama ta cin ta cin kuɗi na ko kaɗan babana take yi wa magana a siya min gida ko fili da daddare shahid ya zo na fito sanye da hijabi na har ƙasa don har na shirin bacci ya zo da tilkarar tana ka faɗa ta cikin abun ɗaukar yara mai matuƙar kyau ita ma na saka mata 'yan kayan baccinta na jarirai so sai dai kyau da yake yarinyar kana ganin ta sai ba sai an gaya maka ba eh, ka san tsatsan larabawa ce ga gashi wanda ya rufe mata goshinta kwance lif sai ta zama tamkar wata balarabiyar asali kamar da yadda take dan ta yi wani irin duk da dai ta yi wani abin irin nawa misali kuma tuna wanda kullum yake a lotse musamman idan ma na yi dariya ga shaf din ta duk nawa ta dauko a hankali ya mika hannu ya dauki yarsa yana yi mata wasa ya manna mata kitsa goshin ta ya ci gaba da yi mata wasa sannan ya juya yana kallo na gaban sa yana faduwa ya ce karat ina mai baki hakuri a bisa abin da zan faɗa miki ki yafe mini amma ko da baki so ya zama dole in faɗa miki karat na sake ki saki daya da wata yaran razana nake kallon sa na zuciyata nan da nan tana neman fitowa cikin kuka na ce yanzu ni ka saka akan me kuma na yi maka wani abin ne ya faru mama abin da kika yi min kairat amma ki sani ƙaunar ki ce ta janyo hakan dan haka ki yi haƙuri ki karɓi wannan kaddarar daman Allah ya riga da ya tsara hakan kuma bamu da yadda za mu yi sai dai mu taya mu da addu'ar samun abokan rayuwa na gari duk yadda ya yi wa su baba eh, na bayani haka ya yi min ranar na yi kuka sosai mama ta rinka rarrashi na dan ita tuni ta san da maganar dama shiru ne kawai da ya ta min ya faɗa min da bakin shi yau ne ya yi bilal zai dawo daga ƙasar Germany na eh, na yi tsaye a kicin ina tunanin abin da zan dafa masa tuno da ko kallon ƙura ta ma baya yi yasa duk jiki na yi sanyi sosai na dawo falo na samu waje na zauna na yi tagumi Nadiya ta zo ta rungume ta baya ta ce sai amarya ya bilal yau kuma tunanin me kike yi bayan yau dai alƙawari ya cika an mayar da auren ku da sauri na tashi ina girgiza kai tunanin hakan kamar ba zai taɓa yiwuwa ba Nadiya ta sanya dariya sanan ta ce kada ki yi mamaki kai a yau abba ya ɗaura mana aure ni da ke ke da eh, eh, ya ɗaura mana aure da ke ke da yaya bilal ni kuma da yaya abbas Abbas ɗan gidan Baba Hamza ne shine babba daman kuma bai yi aure ba. Matukin jirgin sama ne sosai ne murnar haɗin auren Nadiya da yaya Abbas dan shi ma bai da matsalar komai sai matsalar mahaifiyarsa. Ita ce ba ta barin surukanta su zauna lafiya don mahajiya kaka na taka mata birki sosai. A yadda aka saka tarewa ta sai nan da wata uku ma masu zuwa dalil karar ta ƙara ƙwari babanta yana bugo waya kullum ya ji muryar yarsa dan yanzu suna ƙasar ingila shi da mamminsa yana aiko kuɗi duk wata masu mugun yawa wai a kula masa da yarsa har bangaren siya ya filan na je umma wato hajiya rukaiya tana zaune a falo imam da irfan na a gefe akan cinyarta suna bata labari Iman na ganin na ta taso da gudu ta rungume ni amma Irfan ya juye kerarsa baya karshe ma ya tashi ya nufi bangaren mahaifinsa. Sosai abin ya tsaya min a raina yaro yana bani mamaki sosai yaran nan. Tabbas a yau ba sai gobe ba zan dawo da komai sabo zan gyara rayuwar ɗana da kuma ta mahaifinsa. Ya zama lallai in yi wannan aikin. gaisuwa ta mutunci muka yi da umma ta ce yauwa kwana da kika shigo da mun fita zan yi gashi kuma ni sai ba tana makaranta kin san yau ta fara shiga lecture dan haka ba zan rufe ko ina ba idan babu damuwa ki dan zauna yanzu zan dawo a da lafiya na yi mata na roko ta ta fito sannan na yi shashin yayi bilal ina shiga na same su da yaransa suna ta wasa suna dan guje-guje na koma gefe ina kallon su cikin sha'awa ina ma a ce tare da ni ake wasan a cikin iyalina ya je ya kalle ni ya watsar abin yayi mana ciwo sosai amma sai na daure na karasa inda suke na riko hannunsa ta baya da sauri ya juya ya kalle ni fuskarsa ta haɗe sosai alamar kirsi yake jira da sauri na tsuguna gwiwoyi na bisa ƙasa na sunkuyar da kaina tare da riƙe ƙafarsa na ce ya bilal na dawo na kawo kaina gare ka duk hukuncin da na cancanta ka yi min na yarda da shi ba zan ga laifinka ba dan na cancanci ka yi min koma menene na faɗi hakan ina zubar da hawaye kada samun farin ciki kai mai samun farin cikin rayuwa ta a har yanzu a hankali ya dago ni shi ma idanuwansa sun yi jajir na kalle sa ni ma sai na ga yara mai sai bani tausayi hannunsa na ji akan fuska ta yana goge min hawaye ya ce kar eh, ki daina bani hakuri ni ya kamata in baki haƙuri baki ba tunda ni ne ne miki laifi sai kawai ya tsuguna a gabana ya ce kar ki yafe mini dan Allah duk wani laifi da na yi miki wanda na sani da wanda ban sani ba da sauri na tsuguna ni ma ina hawaye na rike hannunsa cikin nawa hannun mai laushi da taushi na ce abin sahidar baka yi min komai ba ni ce ya kamata in nemi yafiyarka murmushi ne ya ce a fuskar shi ya rungume ni na ji wani irin mugun daɗi jikina a jikin uban yarana irfan ya zo da sauri ya ce dadi ka daina rungume ta bata son ka fa da sauri bilal ya janyo shi jikinsa ya ce irfan moman ka na so na sosai kuma tana son ka sosai da sauri ya ce dadi yanzu ta daina zagin mu kuma tana son ka da sauri uban ya ce kwarai yanzu duk tana son mu dama can tana son ku ai kawai dai koya min darasi take yi Irfan rungume ne sannan ya ce ina son ki na" da sauri nima na rungume ce "Ni ma ina son ka yaro na na haɗa ƴaƴan dukkanin su na rungume da mahaifinsu da sauri Bilal ya ce a'a ina da tilkairat ne murmushi ne sannan nace ai ka san tana wajen mutuniyar Hajiya kaka ranar da daddare har shopping muka je cikin so da kulawar juna da ƙaunar junanmu bayan wata uku sosai nake shin gyara, yadda ya kamata da tilkarar na da wata goma har ta fara tafiyar da ta yi kyau sosai abin ta ga ta lokuta ga tsayi dan ta yi tsayin mahaifinta a wannan karon ma ahmad commissioner of police bai yi sa'a ba don tuni yayi ali ya shaida masa amayar da auren mu da yayi bilal ya kuma gaya masa makasudin saki na da mijina yi saboda tausayin yayi bilal da ya ji dan kada ya rasa rayuwarsa yayi bilal ya dankar wani gida mai kyau da tsari fat uku ne a gidan wai har da fat din yaransa ɗaya kuma ni da shi ɗaya kuma na baki so sai aka kashe kuɗi wajen yin kayan ɗaki don yayi bilal da kansa yayi mini komai hatta kayan kicin duk shi yayi ya gyara shashin yaransa yi mugun kyau da tsari da yamma aka rako ni tariya kusan yan mu duk sun zo aka dinga yi mana fatan alkari hajiya kaga ta rungumin tana cewa Allah sarki karat insha Allah yanzu za ku zauna zama na har abada da ke da mijinki babu wani tsotsayi da zai gifta muku insha Allah ni ma a hankali na bude baki na ce kaka babu abin da zai raba ni da yayi bilal sai mutuwa mutuwar ma da tana daukar mutum biyu da sai na ce ta dauke mu a tare na haka tun tsare da dariya gwanin sha'awa Rashida ma sai dariya take ita ma yanzu tana nan dauke da cikin ta wata biyar wanda kuma yanzu shekarar ta shida da aure sai yanzu Allah ya kawo Maryam kuwa har mun saka mata suna Maryam kuwa har mun saka mata suna uwar haihuwa dan yanzu ma tana da cikinta har na wata bakwai tana arba'in ta kuma samun wani dare yayi sai ni kadai da yarana na shiga wanka na fito na ci suna oyoyo dadi ita kuma little carrot ta yi bacci dama ita da wuri take yin bacci Allah Allah nake in ga yayi blood yau tun safe ban gansa ba ta bayan na shigo dan haka ban ji eh, ta baya ya shigo dan haka ban ji shigowarsa ba sai kawai na ji ya rungume ni yayi sama da ni ya aje ni akan gado ya koma falo ya kunna musu katun sannan ya yaudare su ya dawo ni kuma mu sha soyayyar mu bayan wasu watanni a yanzu ya yi birar ya yi nasarar kama da mas biyo bayan tonuwar asirinsa na ayyukan da yake yi sannan su kansu manyan ƙasa sun yi amanna da hakan dan su ma abin ya shafi yaransu dan da mas ya bata musu yara da ba su hodar iblis ƙarshe har ta yi sanadiyar kashe ɗan gidan wani babban kwamishina ai kuwa ana kai shi kotu aka yanke masa zaman gidan yaron na har abada sai dai ya mutu a can biyo bayan laifukan da ya yi wanda ba zai yiwu ya fito ba har yanzu duk ah, har yaran nasa duk an kama su har da waɗanda aka kama su sun kashe sun kashe wani babban dan siyasa shi kuma da masu ne ya aike su ai kuwa ganin ganin hakan eh, ya kasance duk 'yan siyasa suka saka hannu akan kama da masu saboda ɗauki ba ɗauki da ya fara yi musu dan da masbuwatu ne aka harbe sa a karan bartar da sibilan suka yi da suka kai hari gidan da masu din sai mu ce Allah ya ji kan duk wanda ya mutu iyayen jidda kuwa har yanzu bilal bai fasa taimaka musu ba don ko ba komai shi dama mutum ne mai tausayi sosai bayan shekaru goma wata hamshiyar mata na hango tana zaune a babban falon ta dauke da katon cikin ta haihuwa koyo ko gobe da na duba sai na hango muku a shekarar ce din Kada ɗin Hajiya kaka ce ta ƙara kyau da cika wani saurayi ne ya shigo wanda ba zai wuce shekaru sha shida ba kyakkyawan gaske mai kama da Bilal ashe Irfan ne sai yanzu ake na gane ashe duk ya fi kama da mahaifinsa yanzu na kusa da mamansa ya kalli kafar ta ganin yadda ta kumbura a cikin tsananin tausayin ta ya tsuguna yana danna mata kafar murmushi shekarar ta yi ta shafa kansa ta ce Allah ya yi muku albarka baki ɗayan ku yaro na da amin ya amsa mata dan shi muskilin gaske ne har ya fi babansa ma da gudu wata yarinya ta taho mai kama da ta sak kuma ita ba fara bace ba kamar su irfan sai ga haidar nan ya fito ya zama ya zama kato dan lukuti shi da man dan lukuti ne kamar ba su irfan din ba ya fara magana cikin haushi wallahi da kin tsaya da na sani ki mara kunya ni ki ne da sauri na kalle shi na tambaye shi ba asine yake faɗa min wai wanda sai ya saka a caji shine ta zuba masa ruwa a kai hakuri na ba su sai ga wata kyakkyawar budurwa ita ma ta shigo Iman kenan wacce har ta fara cikar budurwa. Sanye take cikin kayan Islamiyya ta karaso wajen mahaifiyarta ta ce momin mu na tafi Islamiyya. Murmushi ta yi sannan ta ce to Iman kada ki manta ki biya ta wajen anti Halisa ki amso min sakon nan. Murmushi ta yi sannan ta wuce. A yanzu 'ya'yan Kairat guda takwas ne ga cikin na tara bayan 'yan hudu sai da Kairat wacce yanzu ke ke Masar ta koma wajen mahaifinta tuntuni don tun tana shekara biyar ya ɗauke ta. Da kira aka samu shahid ya yi aure ya auri wata balarabiya mace mai kirki kuwa don tare suke eh, zuwa da Little Kairat. Amma har yanzu Allah bai ba su haihuwa ba shi yasa yake masifar son Kairat ɗin shi ƙarama. Bayan Kairat ƙarama ya ta haifi twins Maryam da Hafiz amma ana kiransu Mahir da Amira sai kuma ƙaramar su mai kama da Kairat sak ita ce sarkin eh, sarkin barna. sai na tara da yanzu za ta haifa babban dan gidan kaftin Khalil wato Ibrahim wanda yanzu yake da shekara 24 shine ke son Iman dan ya dage sosai shekarar yake so kuma alhamdulillah yaro ne mai hankali yana da nutsuwa kuma yana da aikin yi dan yanzu har mahaifinsa ya samo masa aiki a babban asibitin a babban asibiti a garinsu ina zaune na jiniyar mota ta tsaya irfan da ke min tausayi rike hannu na muka tashi Arman na hango da mahaifinsa wanda mahaifin nasa ya je ya ɗauko sa a makarantar sojoji da ke Kaduna shi da tun tasowar sa yake son aikin mahaifinsa wato soja. Da sar ya zo ya rungume ni yana murnar ganin sa. Ina ta murnar ganin ɗana yayi bilal bilar wanda ya ci wankan shadda kamar wanda bai fara manyanta ba dan har yanzu shekarunsa arba'in da bakwai don haka yanzu kamar saurayi nake ganin abina. dan gaskiya jikin yayi bilal bilar mai kyau ne kullum sai in ga kamar ana ƙara masa kyau ne. Hana mu yayi duka mu ya rungume mu duka Iman ce kawai ba ta nan tana makaranta cikin farin ciki na kalli iyali na ina jin wani irin mugun daɗi har a cikin raina. A daren ranar na haihu ɗa namiji mai kama da yayi Bilal bayan an yi suna ina zaune ina shafa mai ya shigo. Ya je min wata takarda akan cinya ta na kalle sa cikin tsoro amma na dore na buɗe da sauri na tashi na rungume sa. Ya biya mini haji ne har da umarani da yara na baki ɗaya daman kuma sun mama na da baba Abdullahi su ma sun je. Na rungume shi na ce Allah na gode maka da ka bani miji na gara abin son kowace mace. na gode na Allah ya albarkaci dukiyarka ya albarkaci yaranmu da na al'ummar musulmi baki daya mai bari na ƙara sabai kan faffaɗan gadonmu mai kyau muna dariya muka faɗa kai muna dariya cikin nishaɗi bayan saurare duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan labari namu mai suna a cikin kwai ku kasance tare da mu a wani sabon labarin naku Umar Fadila ke muku fatan alkhairi